Garuruwan mutane ne suka yi gudun hijira daga garuruwa daban-daban saboda hauhawar hare da sace mutane da ake a wasu yankunan da ke karamar hukumar igabin jihar Kaduna. Al'ummar da suka yi hijira domin fakewa a wata makarantar firamare da ke garin birnin yaron karamar hukumar Igabi sun koka game da irin halin rayuwar da suka tsinci kansu a ciki. Alhaji Jibrin Ya'u shi ne dagacin garin Jura ɗaya daga cikin garuruwan da waɗannan harhare suka shafa. Akwai hare ni ni kaina gidana an zo gidana an kwashe min mata na biyu kowace da goyo kuma kwanan su goma sha ɗaya cikin dajin sa'annan kuma akwai unguwanni daban-daban wanda aka je har ma akwai inda suka kashe rai kamar giga ne tsohuwa kamar kyauro sun kashe rai sun kwashi mutum biyu giga ne sun kashe rai sun kwashi shanu goma da kuma mashin guda biyu. Me dalilin barowar ku wannan gari? A dalilin barowar mu shine mutanen nan suna da kayan aiki kuma duk wanda suka samu ba za su bar shi ba. Saboda haka abubuwan suka firgita mu muka baro gidajen mu don mu samu mu tsira da rayuwar mu. Yanzu garuruwa nawa kina aka taso? A takaice akwai garuruwa guda goma sha takwas. Wasu suna Biniyaro, wasu Marabanjo, wasu Rigacikun, wasu Jaji, wasu ma sun kai Zaria, wasu ma sun wuce Zaria. To kowane irin hali waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki biyo bayan baro gonakinsu da kayan da suka noma da garuruwansu? Suna na Rabiu Sa'idu daga Jura. Matsala ne na tsaro ya sa muka baro gidajenmu da mu da iyalanmu. Dan a yanzu ina tabbatar maka ni har ga Allah yara na su goma sha bakwai Ina da mata uku. A yanzu malam kana bukatan kawo maka su suna na anan zan kawo maka duka wallahi. Me ya faru a garin nan? Barayi ne suka taso mu. Kamen mutane maza sai a zuwa kama namiji mai gida da iyali a kama shi a tafi da shi. sai a tsara mashi kuɗi miliyan ɗaya miliyan biyu bayan haka nan sun zo wani gari ana ce mashi sharu sun kashe mutum shida sun kore shanun gari a bara sun zo unguwan gida ƙauyen jure ne sun kashe mutum biyar a garin ku akwai kisa a garin mu ba kashe wani ba amma ran nan an kashe dan wana an kama kanin kanina da dan shi suna na salamu daga angon gide hali muna halin haula'i tunda muna cikin fitina mu ga abincin mu masaran mu su tsirewa a gona ban ba da zamu mu cire sun hana su sun sun hana mu zama zuwa gona gona ta make mu da inda zamu koma mahallin mu mu zauna ko da ba mu ta ba mu abinci ban muna da abincin mu a gida suna na alaji isya angon gide bai ku sun wuce hamsin amma ba inda ba su yi banna ba tunda ba inda ba ba kinafin ba duk sun ta mutanen garin mu a garin mu sai mu lami dubu kusan uku a garin mu kawai amma ba kuɗa. malam haruna an gwangide tun daga farko da suka fara dauke mana dukiyoyi akalla na ina da saniya sama da kafa ɗari ma babu arziki dole cikin dare aka zo aka kore min saniya gaba daya. suka zo cikin angonmu suka kashe mana jama'a guda biyar suka zo suka shiga ta mana da hankula mu da take mu da 'ya'yanmu ba mu zauna a gida akalla yanzu mun samu wata zai kai uku rabon da mu kwanta a cikin gidajenmu to dojin ta gagara yanzu dole ta kai matsayin mun dawo nan sunana maryam abubakar jura gaskiya muna kwana ne cikin fargaba mazan ba sa bacci mu muna kwana cikin tashin hankali ba ma sa iya kwana a gida sannan yanzu ma abin ya kai iyayen da ya kai sun koro mu daga garin da muke. Wannan matsalar tsaro dai ta sa kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwan ya kai wata ziyara a ɗaya daga cikin wuraren da waɗannan 'yan gudun hijira ke zaune kuma ya ce gwamnati na ɗaukan mataki. Dubun dubatan mutane suka yi kaura daga kauyukan su zuwa wannan makarantar da ke garin birnin Yaro. To mun masu bayani sanka sanka akan matakan tsaro wadda gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro suka ɗauka da kuma abin da ake yi domin a samu masalaha akan wa'annan 'yan bindiga daɗi. daɗi wadda suke addaban al'ummominmu suna garkuwa da mutane da kuma tarwatsa al'ummominmu mu dai ku abin da muke so shine a taimakawa jami'an tsaro da bayanai na sirri a fallasa mana mutane suwa ke basu man fetur suwa ke sai masu abinci suwa ke masu gudumawa na ko cajin wayoyin salula da kuma sauran abubuwa isa Lol ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya.